kwarai ku abokina eh ya jigawan ne wallahi lafiya kalau kana na ji an ci a aure kusan kyauta-kyauta ne a jiga abokina wai dubun ka ɗari ta ishe ka amma kai aure a Allah abokina to wallahi ka gani ana a Kano abun ya gagara wallahi wallahi kusan shekara uku ina so ne aure amma har yanzu abin shiru don Allah fa gaskiya jiga nan zan tauni ma inda har an kaddama da wannan lamari a jiga nan zan naira dubu ɗari ta ishe na aure kaga da tana ana riga na aure yanzu yana da yaya wajen biyu to alhamdulillah insha Allah ko zan zo daga wannan jibu jibun nan to shikenan na kudi sai an jima mm-hmm, na Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Abokina. Muke lafiya? Wallahi abin ne sai a hankali wallahi. Na shi hankali me ke nan wallahi yanzu muka yi wa da aboki na faɗa min aure kusan kyauta. Hawa. Na rantsi ma da Allah. To ka san dai kusan shekara biyu ina so in aure a garin har yanzu shi ba na mutane suna tawa gore ba wallahi ke abin yana ci tuwa ƙarya ni ma dole ne wallahi to yanzu dai ka ji a daga aure kusan kyauta ne to dubu ɗarin ka za a baka mata wallahi abokina to yanzu mun gama waya da shi cewa jibi zan tawo jigawa akwai ya ce zai na dubi na zaɓa mana sai na zaɓa na dare anya ku nema ba tare zama je ba to kaga dai gida ana da muna ne aure aure fa to kenan kawai mama har mama wallahi fara ba ki aure ki aure ga dai sai mu tafi daga nan cikin kwanciyar hankali mai abin nan namu a ah, ka ce to abin zai zo kenan musulunci ya zo da sauki mu. amma ta ga in tabbatar gaske ne goma kan da je mu je kuma ce goma haka bane ba kar ka damu wannan dahiri ne akwai akwai abokin na daga kiratu kan ka tabbatar kai tabbatar kan na je ba haka bane ba mu je kuma ga duk da nan garin gaskiya ne wannan eh bara eh eh na garin mm. kan alhamdulillah ya eh, wallahi yanzu da wani aboki na da Allah eh, wai ce a nan jiga wai kaman ka take wajen mai mata kai amma Allah mun gode ma ta gaske Allah mun gode ma to ta aure na kenan ya kama Allah mun gode ma ina nan gaskiya ne to wallahi inda shiga na ce baka dabana kira tambaye ka da yake dai ka san wata da shi ban tambaye ka dai inda gaskiyar magana kawai ka kashe magana ta zo kashe kawai kashe kawai ai dole mu Allah gode Allah na gode mu Allah na gode mu Allah a yi ah, ga nake ya ja lokaci ba